tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya daidai da ishirin da ɗaya ga watan julai shekara ta dubu biyu da ishirin wannan ita ce muƙaddima ta talatin da shida daga cikin jerin giyan muƙaddimat da muke gabatarwa domin fayyace hakikanin gaskiyan al'amari dangane da batanci da cin mutunci da cin zarafi da wulaƙantar da malaman sunna da wasu tsirarun 'yan tsagera suka ɗauko a irin wannan lokaci da al'umman musulmi suke da buƙatan su fahimci makomansu domin su shagaltar da su su saka su a cikin fagauniya da rudani su taimaka ma makiya a kan wannan al'umma mai daraja da wannan ne muka ga ba mu ga ta zama ba ya zama wajibi mu tsaya mu fayyace ma al'umma haɗarin waɗannan 'yan tsageren marasa tarbiyya da mutunci domin al'umma su ankara da su su kiyaye mutuncin kansu da na malamansu amma lokacin da al'umma suka rasa aminci da malamansu to shikenan wannan al'umma ta zama sakakkiyar dabba mara makiyayi waɗannan sun ɗauko abubuwa na yaudaran al'umma wai su addinin da suke shine addinin kwakulo laifi za su tafa malami gaba a ɗauko kasusuwan karatu da karantar wanda ya yi sai a rika bi ya kuskure wuri kaza ya laifi wuri kaza kaza da yi ba daidai ba yadda ta san su ne kiraman katibina masu rubuta da ƙididdige laifuffukan mutane amma su waɗanda suka tsana suka sama ƙahon zuƙa Sune malamai malaman da Allah maɗaukin sarki masu kuɗin goro ya ce inna ya shallaha min ibadihil ulama kaɗai waɗanda suke da tsoron Allah cikin bayan shi ba kaman malamai ai shi allan da ya faɗi wannan ya san cewa malaman nan ba masumai ba ne malaman nan za su iya yi kuskure za su iya su yi laifi tare da haka ya ce in ka hada su da sauran gama garin mutane to su malamin sun fi sauran sai ga yaro ya ce wai shi bautan Allah yake ta hanyar kwakulan laifi kuma ya yada ya cin mutunci yin tsakani da Allah ko karuwa da ɗan daudu ka zo ka yi masu irin wannan ya maɗi ɗin eh, domin wannan yana taimakawa wajen haifar da ɓanna a bayan ƙasa domin malamai ne suke tsoratar da al'umma ayyuka miyagu da za su bari al'umma su samu su rabauta kuma su tsira sai su ce wai suna fafatakan kare shugabanni ne yanzu a najeriya kai duk afirka wani shugaba kake da shi wanda zai iya tafsirin alkur'ani irin na malam jafar ina kai ga mana sunan shi sai mu ce mana kasar biyu kaɗai a madadin na malam jafar wa kake da shi wanda zai iya karatun hadisi irin sayul bukhari ko ya karantar da wani littafi na aƙida irin yanda malam albani yayi inda shi ko kasa ɗaya mana waɗannan su jagoranci harkan duniya su kuma waɗannan su jagoranci harkan lahira to waɗannan 'yan tsageren da yake 'yan duniya ne 'yan balto sironal hayatar duniya ne to sai bari su kashe malamai su ci zarafinsu su wulaƙanta su al'umma su daina ganin mutuncinsu sai su gina 'yan duniya domin su rika tatsa suna tsotsan harka da suke bukata ta duniya a hannun waɗancan masu duniya a hannu a yau su ko malamai cin da ba su ba da kujeru ba su ba da kudi ba su ba da kaza to shi kenan bara a ci zarafinsu a wulakanta su yanzu dama a musulunci allah maɗaukin sarki ya ba da izinin a rikabi ana gano laifin mutane ana ya maɗiɗi da su kawai saboda rashin aikin yi ka karantar da daidai mana karantar da abin da ka imani da shi sai ce wasu suna raya ilmul jarhi wa ta'adil ne ana ruwaya ne yanzu mun gano wannan da kyau ku nakali ake yi idan wani da baka so ya nakalto rabu da shi je ka nakalto kai ma daga wuri mai kyau sai ka faɗi kaga cin da kai nagari ne wakilin Allah to na sai a dauki naka sai a ajana shi me naka sai ka zagi wani sai ka ci zarafin wani sannan ne wai kai a yadda da kai kuma shegantakan waɗannan marasa mutuncin ku ba ka da abin da suka taɓa karantarwa ko da da salasa kawai so suke su mai da al'umma su zama tatattun in iska jama'a ya ko coach ka kora a ya kamata ka mai da wani irin shi wanda zai ci gaba da training yan kwallo ballantana limanci da tafsiri da karantar da hadisai ka ce ba su iya ba kai ba kawo wanda ya iya ba ka ce sun yi kuskure kai kowa mu ji kai asumi ba ne dama annabi da ya zo haka ya dinga zama yana kwakulo laifuka yana faɗi dama aikin da annabi da sahabbai suka yi kenan yi eh, aikin da suka yi kenan kalli laifin da munafukan madina suka yi ji awoyin da suka sauka akwai munafikin da aka kira sunan shi ko kwaya daya eh ko kwaya daya akwai da annabi ya tashi ma zai yi maganar mutum ɗaya ya ware ya gaya ma kuma shi ɗin mutum ɗayan har ya koma ga Allah bai faɗi ba sai dai wanda al'amarin shi ya bayyana karara malaman tarihi 'yan jaridan musulunci suka gani sai su faɗa amma daga dai mai gidan babu daga makusantan mai gidan babu sai dai dama an san wane ya shahara kawai shi ke kun gano wannan da kyau jama'a amma haka kawai wai malamai ne matsalan waɗannan mutane eh su ba zagi malamai ba su jin daɗi yadda ka san mage in bata ci ɓera ko ta kama kadangare ko ta samu wani nama ta ci ba ta jin daɗi ba yadda ka san karnuka da nama haka suka ɗauki malamai kuma duk sai a ja baki a yi shi har ka ji wani yana cewa wai waɗannan bayanan sun yawa kan malamai kai da hawa ka san matsayin malamai ba ko to za mu iya yin dubu ɗari saboda addinin aka kawo mahari hari ka je ka tambayi soja in zai je yaƙi akan kai shi daji ya wata ɗaya ko wata biyu ko wata uku kawai ana mai atisaye ne ya ta harba harsasai yana koyon saiti ya ɓarar da dubunnan harsasai wannan ba a tsara yi ba shiryawa yake saboda sanda zai haɗu da makiya to dama ya gama kintsawa tsaf inda ko shi ko su to shine wannan atisaye muke yi kowa ya fahimci suwaye waɗannan yin tsagerin mai suka zo su ma al'umma ɓannan da suka zo da shi a take ku daina ondaretin maki guduman da za ka daki giwa ko idan ka ga kiyashi ya tun karo ka ko karka ce dan wannan ya san ka ne ya taho ka ya baka san shi ba ka daina ganin kilangelangi wannan guduman nauyi za ka sakar mai ya ji babu sauki in dama bai kai ba to tsiwon shi ta kawo shi ko to gobe ya ji a jikin shi in ko dama ya kai yayi to ya gane kai a shirye ka sami ya sami ka za ce kamar malaman sunna ne na Najeriya ce masu kawarici a dai kuna jin akidin khawarijawan ku haka malaman suke wayana wannan ne waɗannan yan bokon da suke shuwa gabancin ƙasan nan su ce a wani kaza ne to ku ku kashe shi ku je ku ɗaure shi a je a rushe masallacin shi a rushe makarantar shi a ɗaura ɗaliban shi kun ga duk an kwashe waɗannan ba kuwa ku to shi kenan sai yan tsagera sai zato sai mu yanzu mu shi kenan sai jama'a su bi ku ba ku da tunani yan tsagera wawaye ba ku da tunani ba ku san me kuke ba da aka kama zazzaki aka ɗaure shi yan shi'a sun shiga ɗariƙa yan shi'a sun shiga boko haram yan shi'a sun shiga izala ɗayan shi'a sun shiga salafiya ba sana inda suke ba ba ku san me kuke yi ba don an kashe maku malaman suna da kuke ƙi ba wanda zai bi kwaye za ku mai da mutanen ne su zama kawai shawara kai a cikin gari kun yi ɓanna kuma wannan abin ba zai yi ma ku je ku karanta dokoki da tsarin mulkin najeriya wanda shugabannin suka rantsi za su kare ku je ku karanta ku je me ke cikin shi sannan ku zo ku waɗannan maganganun jama'a muna fahimtar wannan da kyau ko kuma da wasu suna fahimtar wai muna yi ne don su daina kar Allah ya sa su bari muna yi ne don sauran mutane su fahimci su kawai kowane malami ya ɗaliban shi ya fitar da wuriya domin kada wannan guban ta shigo mashi sai a bar su da isu isu da marasa mutunci yan uwansu da suke da ƙidu irin waɗannan na khawarij je su ta yi su kuma Allah ya taimake su akwai imani a cikin zuciyar su to shi kenan kun gano wannan. zuwa suke su zauna a ƙasashen waje a gaban malamai su malaman aikinsu shine ajin malami kujera sai a ɗauko malam wani in ya fara cin zarafin wannan malamin sai ka ɗauka sama za ta tsage malamin da ka san malamin Allah ne misali kamar imamu shinkiti ta ce algata malam ma za ta kola fi shek kaza kaza kaza tab sai fara cin zarafin shi me za ka ce kan kaza sai ci zarafin wani me za ka ce kan kaza sai ci zarafin wani wannan wai shine jarhu wa ta'dil ai yayi kuskure wuri kaza dama malaman da suka jarraha masu riwaya suna jarraha suna akan kuskure eh kuma kuskuren ba kai ne ka fahimci kuskure bane kai ne kai abun suna da fahimta kuskure Karshen ta shi da sauran malaman ba su fahimci wannan abun kuskure bane kai ma suka jarraha kafa yanzu ba mutumin nagari ba mutumin kirki kenan ma kuna gano wannan wajibi ne ku kiyaye kamar malam albayan da malam jafar zai ga yaro tsigigi ya zo yana faɗin maganganun cin mutunci a kansu kuma shi nan manya sun ja baki sun yi shiru wai don kawa ana ƙaryen cewa su duk abin da suka yi daidai ne su sun san akwai abubuwan da suke wanda ba daidai ba ne su sun fi ka sani ai suna masu hankali ne gogaggu ne ƙwararru ne a rayuwa ai abinda malaman ne suke gaya masu suke ɗan gyaggyara wasu abubuwa saboda su ma ba suman ba ne wai kana son ka kubuta kawai shi kenan ka yi ƙoƙari fa ka zama shugaba ko ta halin sai ka fesa tsiyanka hankali kwanci ka hana alkur'ani ka hana hadisi shi wannan daidai ne a aƙidan 'yan tsagiyara muku Allah ya halicce mu ne mu ba alkur'ani da hadisi bai halicci mu bubu wani shigantaka ba ya da kusan wannan Allah madaukin sarki ya sa mu dace muna bayani akan bai hatsiya ko da karkasuwansu mun kwana inda mala ya ce wa minal khawarij ashabu salih bunan masrah akwai wani salih dan masrah yana daga cikin bai hasiya amma ya sha bamban da su wasu na mai kallon kaman ba cikinsu yake ba to shi ma ba kawariji ne walam yabluguna anhu annahu a hadasa mai tamayyaza bihi an ashabihi mala ya ce mu ba mu samu wani bayani ingantacce ba da cewa shi salih yana da wasu maganganu da akidu waɗanda suka saba da sauran jama'an bai hasiya fakharaja ala bishir bin marwan sai dai shi ya yi ma bishiyar ɗan marwan tawaye ne so kawarij ko ba sa tawaye da baki da me suke da makami suke ba kusan kawarij ba ne shi ba kawarij sai ya gama shirya yaki tsaf sai magana anjima kuma zai aikata yasa ibn taymiya yace su khawarijawa wasu jama'a ne masu ƙarfin hali da makami yau in ya ce zai yi kaza ko gajira zai yi ya ce 'yan shi'a su ko masu karfin hali da baki ne su ruba ne ba su ɗan shi'a na fara maka kakace ce zai maka ka zabga mai mari za ka ji ya yi shiru shi ko ba kawariji don ka zabga mai mari ko an jima zai zabga maka rasa shi ne ina fatan mun gano wannan da kyau ba su da mutunci yadda ka san bakinsu ko kaman bakin 'yan tsagera ne ka saurari ɗan tsagera ka ga bai da mutunci bai da tarbiyya maganganu yake maganganu suke irin na 'yan tasha kamar sun sha kwaya ba ladabi ba tsari a ciki ƙunga na wannan da kyau ku. Allah madaukin sarki kyauta fa asa ilaihi bishir bin haris lokacin da ya marwan wancan ta waye sai aika wani kwamandan yaƙi mai suna bishir ɗan haris ya yaƙe shi au al'ash'as bin umaira ko kuma malamai sun yi saɓani bishir ɗan haris bin umaira aka tura ko kuwa ash'asu ɗan umaira alhamdani ne aka tura mai an fazahu hajjaj rikitalihi talihi hajjaj bin yusuf sakafi shi ya tura shi don ya yaƙe shi kun san marwan ne sarkin shi hajjaj hakimi ne kun gano wannan da kyau ko to daga wurin hajjaj ne ya ansa umarnin sarki sai ya tura wannan komanda ya je yaƙe salih bin masra fa asabar salihan jiraha a wannan yaƙi salih dan masra sai ya samu rauni في قصر جلا جلائي فاستخلف مكانه شبيب بن يزيد to ya ji rauni ne a wani wuri da ake ce mashi ƙasar jaula a lokacin da ya samu wannan rauni sai ya naɗa wani hatsabibi ɗan uwan shi mai suna shabib ɗan yazid bun nu'aym ash-shaybani al bi abi sahari shi wani abu sahari shi ya zama kaman ka ce waliyul ahad na shi salih dan masra wa huwa alladhi ghalaba ala al-kufa shi wannan zindikin abu sahari shine wanda ya ci kufa da yaki wa qatala min jeshil hajjaj kuma yayi nasaran kashe runduna na sojojin da hajjaj ibn yusuf as-sakafi ya tura domin a yaƙe su arba'atin wa ishirin amiran sai da ya kashe komanda komanda ishirin da hudu a yaƙi ya karkashe wasu ya kashe komanda a naɗa wani sabo ya yaƙi ya kashe su ya kashe komanda haka kun gano wannan da kyau ku haka dai haka dai ya ta yi Umar, umara'ul jiwoshi gaba ɗayan waɗannan da ya riga karkashewan sarakunan yaƙi ne sun man zama ilal ahawaz ƙarshe al'amarinsu ya lalace suka tsere zuwa wani wuri mai suna ahawaz wagari ƙafi nahar al'ahawaz ƙoƙarin tsallake wannan rafi ko wannan teku ruwa ya cinye shi wahuwa ya ƙolo a lokacin da ruwa yake sama yake ƙasa zai karshe yana cewa zalika taƙadirul azizul alim wannan tsari ne na Allah haka ya hukunta ka sa abin da yake tunani ya yi mutuwan shahada kaji mutumin da ya shekara da shekaru yana kashe musulmi wai shi ne mutuwan shahada jama'a mun gano wannan da kyau ku وذكر اليماني أن الشبي... shabibiya الشبيبية يسمون مرجعة الخوارج ما ليش الشبيبية can. ana kiransu da murji'atul khawarij kun gani saboda lokacin da shi salih dan masra ya nada shabib sai gayyan tafiyan ta koma ana kiranta da shabibiyya kuma kuna gane wannan to su murji'awa ne na khawarijawa za mu tattauna a takaice a gaba dangane da aƙidan murji'a domin akwai daga cin 'yan tsagera in sun tashi zagin malamai suna kallon wuri ne sai su nema abin da za su yi wa malami kazafi da shi kun gano wannan yan zamanin annabin musa 'yan tsageren zamanin annabin musa ai kazafi suka yi mashi na gwaiwa Allah ce ya ayyuhal lazina amanu la takunu kal lazina azaw musa fa barra'ahu Allahu mimma qalu wa kana inda Allah wajiha duk da mutuncin annabin Musa sai da suke mai sharri karanta wal bukhari karatun nan karanta wannan aya da sauran ayoyi kuma karke mamakin dama waɗanda ke cin mutuncin masu da'awa waɗanda suke jagororin addini za ga wasu mutane ne daga cikin su qaumun ne min jildatina wai ta bi alsinatina waɗanda suka ci amana annabi musa tun daga kan samiri samiri kafiri ne kai daga cikin mutanen annabin musa ne ya mai tsagiyaranci. irin wannan abin da waɗannan ya tsagerin suke ya fito na fito da shi ya ce bai ma iya ba har ma ya ce musa ya ɓata ya je nemo allah can wani wuri ga allah a nan shi ne gwani na gwanaye wanda ya fi kowa iyawa kun gano wannan yanzu ƙaruna kana min ƙaumin musa fa ba ga alaihi ya mai tsagiyaranci. yanzu duk munafukan nan da suke ma'annabi shigantaka duk ba mutanen shi bane na'am ai ba za ka ce suna cikin waɗancan kafiran ne raba ba saboda sun sawo rigar musulunci gargacin cin mutunci da abubuwa da yan raja ana ilil madinati lakaza lakaza lakaza kun tuna babu shigantakan da ba su kawo wanda ƙur'ani bai ba mu labarin ta ba duk yan tsagera ne shine kawai riga ne suke canzawa to idan suka ga a wuri su ce maka khawarij za su maka khawarij domin in sun ga khawarijanci ita ce a bar kyama za su danganta ka da shi ko kuma su ce maka murji ko su ce maka kaza to za mu magana kan murji'a saboda akwai malaman da aka zarge su da wannan dan a bata su dan a cimma wasu manufofi na kafirai an gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki kyauta Mali ce lima zahabu ilaihi min alwaqfi fi amr salihin saboda sun yi tawakkuf dan gani da al'amarin jagoransu na farko salih wa yuhka anhu annahu bari'a minhu wa faraqahu thumma kharaja Yadda al-imama li nafsihi shi ah, shabib karshe tawaye ma mai gidan shi su haka suke yan tawaye ne su yan tsagiyar, haka kawari suke kawai ya koma an ba naɗa shi ne ɗan rikaman kawai sai naɗa kan shi kun gano wannan da kyau ku ya fito na fito da shi har zuwa sanda ya mutu shi ma aka huta wa bi shabib ma zakarnahu min mazahib bai shi wannan shabib <clears throat> yana kan mazhabin bai hasiya ne kai tsaye illa anna shaukatahu wa kuwatahu wa makamatuhu ma'al mukhalifina min malin al kharij min al khawarij wa qissatuhu mazkura fi tawarikh shi sojojin shi da bala'in yakin da yake yi ya kare ne kawai akan duk wanda ya saba ma aqidan mun gano wannan da kyau ko ya ka fito kai mai ta tawaye karara ko baka yi ba in dai baka fita ka haɗu da sojojin shojin yaƙi ba suna faɗowa gari kawai kan mai uwa da wabi su kwashe kayan abinci su kwashe yara su kwashe za su bautar da kowa su kona garuruwa su kashe na kashewa kawai su tafi eh mana gano da kyau shi sa ya iya cin kofa da yaƙi mun gano wani da kyau ko ya fi kowa mutum ne wanda da tarihin shi za mu tsaya wani ana haska mutane ne za ka ji abubuwan da ya yi allah ne kawai ya kawo ruwa ya hallaka shi aka zauna lafiya allah shi kiyaye duk kawarijin da muka yi bayani a baya babu dan bala'i kamar wannan amma aƙidin shi ɗaya da 'yan bai hasiya da muka yi bayanin su a baya alfirkatu sabi'a ƙungiyar khawarij na bakwai wa min khawarij al'ajarida akwai al'ajarida kun san mun yi bayanin a baya ko atbawa abdulkarim buna ajrat kaga yanzu nan gaba ba wanda zai zuyi ma 'yan najeriya ƙarya da cewa akwai wasu mutane khawarij gashi gashi masu dodorido sai ce kalla da mun ji mukaddima ai duk mun san su mun san khawarij da ayyukansu da karkasuwansu ba wanda ba mu sani ba wani zaka ce ma khawarij ko zaka yi makariya wafaqan najadat fi bid'a fi bid'ihim shi wannan abdulkarim dan ajrat aƙidin shi ɗaya da najadat bid'an iri ɗaya ne wakili ya ce innahu kana min ashabi abi baihas shi ma daga cikin mutanen abu baihas ne sun ku kawai sai ya saba mashi ko don neman mukami ko don wani fahimta da ta same su yanzu misali akwai ɗalibai da suke tare da malamai hubbu zuhur ko rashin kunya ko ziga ko wani abu sai ga yaro ya koma gefe ya ja tunga shi ma ja yan tsarin mutanen shi ya kafa majalisi sai ka ce mishi khawariji ne kawai dan tsagera ne kawai ina fatan mun gano wannan domin duk abin da yaran nan suke irin abin da khawariji ne suke yi duka da su da komi amma in ba dai kayan nufin ka zalunce su ba ai baka ce masa khawariji ai amma ayyukan khawariji ne tsagiyarcinsu iri ɗaya ne yaɗa shubohinsu iri ɗaya ne bushewan irinsu iri ɗaya ne amma su ba kawarici ba ne yan tsagiyara ne kawai da suke ɓata addinin mutane bayan nasu ya lalace jama'ar annabi kun gano wannan Allah ka shirya don wa inda hum su waɗannan a jarida to a aƙidansu suna ƙudurce cewa anna surata yusuf kun ga surata yusuf surata yusuf ƙur'ani ne ƙur'ani ne ko laisatul ƙur'an so suna cewa ba ƙur'ani ba ne na hafi sharhil ishq saboda kawai sura ne take bayanin soyayya wal da 'yan soyayya wal ma'ashuk kawai yana bayanin shi mai son mace da macen da ake so ko macen da ke son namiji da sauransu kawai sotu yusuf nobel ne da ke bayani dangane da harkan masoya ce ba ƙor'ani ba ce kuma sula haza la ya juza an ya kuna kalaman lahi ta'ala sodannan a jarida da suna ganin don menene ma za ce sotu yusuf na waya qurani ne fi bid'ihim har ila yana daga cikin bid'an su a jarida wa qad tafarrada bi qawlihi yajib at-tawaqquf fi atfal al-muslimin suna ganin 'ya'yan musulmi a tsaye da hukunci a kansa a tsaya tukuna hatta yablugu har sai sun kai shekarun balaga wa yud'au ila ila al-islam ai masu wa'azi ta shiga musulunci wai ka ya faɗa har lokaci su fa ake magana ɗanka kai ba khawariji don kai da baka shige su ba ai ba su maka musulmi don ga kada kasan kafirci ne ɗanka da kai hukuncin kuɗi kisa ne kawai ‘ya'yan da su hawari suka haifa suna tsafalin musulmi na za su tsaya ne yaron an haife shi za a bar shi har sai ya girma to sai a ce ya shiga cikin tafiyan in bai shiga ya zama kafiri sai a kashe shi amma a mushiriki na sauran mutanen gari musulmi fa suke cewa mushrikai fa hum ma ba fin nari su waɗannan suna tare da iyayensu ne a wuta wa ya rauna annal hijira fadila la farida su waɗannan a da suna ganin yin hijira wannan wani abu ne kawai na falala ba farilla bane wala yakfuruna al ka'ada. ba sa kafarta 'yan uwansu da ba su bi su kashe musulmi ba da ƙo'udihim bal ya su suna majibinta al'amarin 'yan uwansu ina ta mun gano wannan da kyau kai ji mutanen da mafi yawancinsu suna da tarihin sun taɓa yin boko haram wai su ne suke ce masu wai adiya kun gano wannan wannan buhun muka zo muka zage zirɗin shi ko za ku ji shi so muke mu wayar da kan ɗalibai mu wayar da kan 'yan najeriya duk sai sun fahimci waɗannan abubuwan tsaf yadda matuci na zuwa za su gane shi allah ka sa mu dace wala yaran mala an hatta ya ƙatula sahibahu so suna ganin duk dukiyan da ka samu bai zama fai'i har sai ka kashe mai kuɗin ku gano wannan ba kawarije inda a jaridi ne in ya tare ka ya kwace ma kuɗi to kuɗin har yanzu naka ne ba nashi ba ne haramun ne ya ci wannan kuɗin har sai ya kashe ka in ya zo kasuwa ya kwashe kuɗi da kayan abinci bai ganin halaccin cin wannan dukiyar ya biya kashe duk waɗannan 'yan kasuwa ku gano wannan da ke ku su aka suke wahum ya tawallonar ka'ada su suna tare da waɗanda 'yan uwansu ne da ba su shiga yaƙi tare da su ba idza arafohun bildiyana muddin da suka gane masu addini ne ba 'yan kwaya ba an gano wani da kyau ku suna jibintan al'amarinsu wafil a jarida mailin ilallin kaisam su waɗannan a jarida sun karkasu da yawan gaske ba kaso ɗaya ba ne faƙada zakar al-bagadadi wa shahar satani wa fahar dinar razi in ƙisamuhu ila saba itirak waɗannan malaman tarihi sun bayyana cewa su a jarida sun karkasa har gida bakwai wahiya saltiya akwai waɗanda ake ce ma saltiyya, za mu ji su walmaimuniya akwai waɗanda a jarida ne amma maimuniya sannan akwai hamziya su ma ɓangare ne na a jarida sai halfiya su ma wasu mutane ne masu aƙida ɗaya da a jarida sai a ƙarafiya sai sada'iyya sai hazimiyya waɗannan su ne karkasuwan a jarida wanda za mu tattauna su ɗaya bayan ɗaya ku ji su da irin aƙidinsu sai ku haɗa aƙidinsu da aƙidin malamanku da waɗannan 'yan tsagerin suke cima mutunci suke kafartawa suke bida'antar da su sai ku auna aƙidin waɗannan tsagerin khawarij ɗin nan da su malam alban da su malam jafar haka suke ko ku ƙoƙarin cin zarafi ne da cin mutunci ba abin da ya haɗa su da kafirai kamar yadda annabi ya ce khawarij ba abin da ya hada su da kafirai su matsalan khawarij musulmi su matsalan yan tsagera musulmi musulmin ma malamai kaga waɗannan a sharru min haula gano wannan da kyau ku kawo misali ne a ce mahari in ya shigo gida shi matsalan shi shine ya kashe uwa ya kashe uba ya bar jariri a kwanci a kan gado akwai mugun da ya kai wannan ma'ana wannan jaririn ƙishin ruwa da yunwa da wahala da rashin lafiya ya ƙare ne ya kashe cikin wahala tabin da suke mutanen ƙasan nan kenan kau da malaman jahilci da bala'i ya karsa su je lahira su shige wuta an jima kuma za ce to cin da ba ku san za ba ilimi kun cancanta a kashe ku to kun kashe masu malamai ai kun badda as kun yi waye malaman sun yi shiru ko kuma an kulla wasu shi da kun cinna ma gwamnati su gano malami da ya haddace alkur'ani kaf ka cinna shi ga mutumin da ko izifi ɗaya bai haddace ba ko lahira aka je wannan shi ke gaba da wannan auren allah gano wannan ba inda a cikin alkur'ani Allah madaukin zarge kwandemin malamai in kuma akwai ka kawo in an taye sai dai a bayanin malami daya mun gano wannan da kyau ku watul alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minna shi daya ba kwandemin malamai amma karkamanta innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha tana nan Waje alu a izzata a zilla tana nan sai ce wa kazalika na? bai ce wa kazalika fa'alu ba ballanta ka ce sun wuce ne kun wani wannan da kyau ku? ita ma za mu muqaddima kan wannan yanzu shi ma Allah da ya soki masu mulki shi ma to shi me yi to yanzu annabi da ya karantar shi me yi? kai dan tsagera in ka zo fassara wannan ayan ya za ka yi ya za ka fasa rata koko za ka gayyato son zuciyanka ne da ra'ayi in wane tasiri bai maka baka banka mashi bulokin ka ce shi ma ya kuruji sai ka nemo wanda zuciyanka ta yi daidai shi ne addini ka san tsagiyar ranar abin da suke so mu zo mu bi ƙur'ani da hadisi a bisa ra'ayinsu da fahimtansu ka zama yaransu duk ilimin da kake da shi da gogewan da kai shekara da shekaru kana karantarwa sunan shi a banza kuma duk annabawa da manzanni da suka zo da suwa suke fada da gwamnatoci ne ba amma na kafirci za mu zo za ku ji din rikita-rikitan da aka samu bayan su ma'awuya banu umayya da banu abbas da waye-waye din rigingimin da aka rika yi ba tsakanin musulmi da musulmi ne bane akan shugabanci sai ku zo ku zaɓe mana waɗanda suke kuruji cikinsu ina za ga wa ya kashe ƙani, ƙani ya kashe wa wannan abin daidai ne waɗannan malaman da kuke zagi su suka karanta da mu mu ja baki mai shuru kan wannan haka ne ko muka yi to ku faro daga can sai shara ya cimma nan ba malamin da kaga ya taɓa rankwashin wani koyi kan duk ɗauki ba daɗin da ke tsakanin ahalus sunna da sufaye ka taba jin sun kara ka taba ji ba inda aka taba kara sai inda marasa haƙuri suka yi yawa amma dai wannan zai zo ya faɗi maganganun da ya fahimta wance zai faɗa amma ba ka taba ganin sun kara ba ballantana ce sun ɗauki makami sun je sun kashe wasu wanda ya nemi ya sunanta wannan shine wancan gardin na kano an bayyance wannan amma tun daga lokaci an taba samun wani abu ne kawai ka ce wai malaman mu wai kaza ne so da ba ku da ƙwarewa da gogewa duk inda aka samar da wasu abubuwa na ci gaba ka shirya abin da tura wannan za su kafa a wannan wurin me yasa shugaba buhari lokacin da ya hau mulki da yake son ya shawo kan matsalan boko haram ya tafi nijar ya je chadi ya je kaza ya je kaza ya je kano yake cewa dole ne in kaya neman ka zauna lafiya sai ka shirya da makotanka ya tashi ya tafi faransa shi ya san masu sa waɗannan abin ai shi ya san ko waye intelligent na soja da na dss da na 'yan sanda da na kaza za ku mai da su ƙida homeni ƙasashen da ke ƙera makamai sun ƙera makaman su ji ɗimi da su ne su dillalan da ke dillancin makamai idan aka zauna lafiya ɗin ba a komi kudinsu da suka sa a ciki za su ji ɗimi da makaman ne ma'aikatan da ke aiki wajen ƙera waɗannan bindigogi da mabamai da motocin yaƙi addu'a za a yi masu ko biyansu za a yi da kuɗin wa za a biya dole sai an haɗa ku faɗa ko waɗanda ba ku da kan gado ku kashe junanku kullum kana da buƙatan siyan alburushi kana bukatan siyan bindiga kana bukatan siyan bama-bamai da motocin yaƙi dole su kuma waɗannan dillalan za su waɗancan kamfanoni su siyo ƙasashen da ke sa a waɗannan abubuwan suna samun kuɗin haraji ana zo ana sai da ko kuma ku hana kanku da al'umman ku zaman lafiya don wancan abin ya ci gaba hukumomi ba sun sanar da wannan su masu lallancin makamai duk inda za su iya kai makamai ko ana ruwan wuta sai sun kai shi mun gano wannan irin abubuwan da ake nunawa a fina-finai dibbe nuna waɗannan abubuwan yadda suke yin shi ne za ka yi mamakin suna tsukin daji suna abubuwa duk wasu gadget na communication suna da shi aina suka samu ka zo ka samu malaman da suke karantar da al'umma wai don sun yi wata magana mai zafi sakamakon an cuci addini ko an cuci kaza kuma shekara aro aro ba abin da ya biyo ba sai ga lokaci wai kaza shi ya haifar da kaza ai mun kalubalance suka kuma ta baya duk rigingimin da aka rika a kasashen Afirka da duniya da Najeriya fatawan wasu malamai ne suka haifar da su sai su gaya mana fada fada da fassocin da suka bada fatawa ojuku ya tara fitinan da aka yi na yakin basasa koko shi ojuku shi mumini ne koko sai su gaya mana malaman musulunci ne kuka na? dirin da muka ba da misalin sai sun faɗi sai sun ba da ansa a kansu sai sun gaya maku fatawan wani shehi ne ko fatawan wani fasto ne ya tada shi malaman nan ba su tsira ba talakawa su ce sun zama karnukan farautan 'yan siyasa ba su gaya mashi wagabanni gaskiya don allah jama'a na faɗin wannan ko ba faɗi ku ne ba ku faɗi gaskiya ba su faɗi kuma yin tsagira su zage su sun an zo wajen shugabanni shugabanni su ce ma malamai ku ji tsoron Allah ku je ku gaya mutane gaskiya shi malami ba zai huta ba kuna wulaƙanta bayan Allah nan ba albashi ba alawi an mai da su mabarata 'yan maula ba abin da ake masa a ƙasar nan ba ƙaramar hukuma ba ba jiha ba ba ko ina ba ka je ƙasashen da waɗancan suke wancan tsagerancin na asali ka je ga abin da ake wa malamai in ga motan da malami yake hawa na rantse maka da Allah salata bai hawa irinta irin motocin da gwamnoni suke hawa irin ke ba malamai da jami'an tsaro malami a gidan shi yana da abin da zai ci shekaru duk wanda ya zo zai iya sauke almajirai da za je garuruwa ana ɗibo su ana karantar da zo sama da dubu ɗari ya ciyar da su yi masa tufafi ya ba su kuɗin mota in za su koma ba tare da wani jin komi a ran shi in malami ya kai a mun fai zama da su samir da su ala da sauransu da malam albani suke tambayan shi cewa ya santan shi take ya ce a masallaci ne kawai sai dan samu wani kuri a cikin masallacin maka ya ce bai wuce nan ba suka ce ba su yadda ba ya kamanka kowa na labarin albani najeriya albani kaza kaza ka ce wannan kake da shi ina wannan dole a gina maka estate za ka iya aji sama da ɗalibai dubu ɗari biyar domin ka karantar da su a wannan hazaƙan naka kana bisa ƙa'a inda kake wa'azi ana fitar da abubuwa waye waye ɗakin taro na zamani in ce tab duk wa'azozin da muke titi muke tarewa mutane tsuguna a bakin kwata daga nan zuwa can kawai a yi zakawa a tashi ba ruwan gwamnati da kai ba malamin da yake ma wannan ko da za ka ga wani malami ya samu abun duniya ka bi diddiki sai ka ga ba ita ne mai hanya ya kai ga wannan abun ba wasu ne kawai cikin ɗalibai masoya za su yi wani abin da zai samu wani abu amma ba a hukumance ba tsarin gwamnatin najeriya ma cewa ta yi ba ta tabannin wani addini ba sai za da za a sa maka wata doka wacce ta taba addininka in ka je kai kara za a soke ta saboda ta saba ma tsarin mulki kun gano gwamnati ba ruwanta da addini kowane iri in ka ga gwamnati ta yi ruwanta da addini wani shugaba ne ke son wannan addinin sai amfani da daman iko ya kare shi kasashen larabawa kuma sun ce gwamnatocinsu na addini ne shi suke yi ma shugabanni sha tara na arziki shugabannin addini shi sa duk wanda ya magana kan shugabannin sai malamai su kwaba mashi ce bari za mu wakilce ka muna ma ina za su ga shugabannin in dai kana neman abun duniya da ka zama malami a najeriya gara ka zama shugaban jam'iyya kowa san wannan ai malaman nan kokarin da suke in ba a yaba musu ba ai amarya in ba daura ta doki ba a daura mata kaya ka gaya wa malamin da ake bashi dubu talatin a wata a najeriya ka gaya min waye bayan allan nan kuna zalintansu don tsagiyar baka da mutunci amma za ka gani ai Allah ba zai baka ka ci dafin da babu haƙƙi Allah ya baka ba mun gano wannan da kyau ka kaji wanda suka taso su ba su gama komansu ba ba su gani yin rayuwansu ba yaro ka taso ba ka da ɗa'a ba ka da mutunci kawai ka tasa wanda su yanzu kawai gangara ya rage masu Allah ya kyauta alfirkatus samina ƙungiya ta takwas ومن فرق الخوارج الصلتية kun san ci a jihar da sun kasu gida shida ko bakwai to ga saltiya ita ce ta farko ashabu usman bin abi salt aw salt bin abi salt ko dai usman ɗan abi salt sunan shi kenan ko kuma saltu bin abi salt tafarrada anal a jarida shi ya yi fice ko ya rabu da jarida da wata aƙida da wani tunani da ra'ayi da cewa bi annan rajula iza aslama wata wa ana min atfali cewa duk wanda ya shige su to shi kaɗai suke jibinta banda ya'yan shi hatta yi har sai in ya'yan sun girma sun balaga fa ya islama sai a ba su kalmar shahada yadda ka san kafirin da zai musulunta yanzu a ta 'ya'yansu ba su ɗauke su bakin koyo ba duk ina gaya muku wannan ne mun yi maganganu a cikin karatagen da muke na tarak a baya da kuma wanda muke a cikin hikiba a kan cewa shi ya sa kuke ganin suke ɗaura ma ƙananan yara ba mamamai su tura su sta da bom ɗin ko dai 'ya'yan mutane da suke shiga ƙauyuka su kama su a matsayin bayi ko ma 'ya'yansu na cikinsu kun gano wannan da ke ku idan ba a san waɗannan abubuwan ba ku je ku samu kasosuwan da muka yi mai taken hanyoyin magance ta'addanci sun fi hamsin duk waɗannan abubuwan mun yi bayanin yadda suke kuma irin waɗannan tafan muka karanta su gwamnatoci idan suka ji kasan waɗannan abubuwan sai kuma su koma zargin ka. sun kasa fahimtar a cikin littafi yake waɗannan khawarijin sun fi shekara dubu da ɗari uku da bayyanansu duk malamai sun yi bayani a kansu an san abubuwansu za ka yi mamakin ya ɗan ƙaramin yaro za ba shi bom ga ƙidan nan ai suna masu kallon ba musulmi ba ne cin da bai balaga ba ko ba ta balaga ba ya halatta a kashe ta ai su ba su damu da wannan ba za su yi ma yaro ko babban mutum alluran kwaya tsura shi je wannan abin ai sau ba su yi din musulmi ba ne Allah madaukin sarki ya samu dace shi yasa kasashe irin na Saudiya da sauransu jami'an tsaronsa suna da alaka da gogaggun malamai ba kawai wanda ya karatu ne zai goge akan irin waɗannan abubuwan wanda za su rika filin nasu da bayanai wanda ba lalle suna cikinsu ba ba lalle an ɗauke shi aiki ba amma duk abin da za a rika tuntubansu mutane iri kaza mai bayani na gaskiya a kansu sai fitar masu da report na kwarai a ba su a ce ga da suke ga da suke ga da suke masu aiki iri kaza wata aƙida suke sai a masa bayanin yadda abin yake su kuma sai je su sa jami'ansu su ƙwararru su yi masu bincike an gano wannan da kyau ku? Allah ka shiryar da wayuhuka an jama'atin minhum annahum qalu an samo bayani dangane da wasu daga cikin saltiya suna cewa laysa li afalil mushrikin wal muslimin wilaya suka ce ƴaƴan musulmi da mushrikai ba za a jibince su ba sam wala eh, adawa ko ba za a adawa da su ba hatta yablagu har sai sun balaga fayyadu au ilal islam sai a masu wa'azi su shiga musulunci fayi ƙara'o au yunkiru ko dai su yadda su bi ko su inkari suna yadda su gaba to sun zama yan uwa musulmi suna bijirwa to kuma ya halatta a kashe su kun gano wannan da kyau ku alfarkatu tasi'a ƙungiya ta tara wa min firakil khawarij al daga cikin ƙungiyoyin a khawarij al-ajarida akwai waɗanda ake ce masu maimuniya ashabu maimun bun imran bun khalid su waɗannan mabiya wani maimun ne dan khalid liyatba'uhu wa hum yajizuna nikaha banatihim wala ya rauna anna ash-sharri min Allah ta'ala su waɗannan mabiya maimun suna ganin halaccin za ka yi auren jikanka gano wannan da kyau ko jika ba ya ba ce na'am za ka yi aurenta kuma suna ganin kowane irin sharri ba daga Allah yake ba na ga wani program wani hoton bidiyo da aka sa wata tana bayani cewa hawari sun fada ƙauyensu a maiduguri sai karkashe iyayensu aka ɗauke ta aka tafi da ita ƙanin uwata uwa ɗaya uba ɗaya shi ya rika zina da ita ta ce wannan abin ne ba ta manta ba ta ta Allah ya isa sun kasa fahimtar waɗannan aƙidansu kenan don ya yi zina da 'yar ƙanwan shi ko 'yar kaza wani ba suna ganin wani abu ba ne inda za mu zurfafa cikin waɗannan abubuwan za ka gadi waɗannan abubuwan da suke fitowa wanda suke ba su wannan fatawar akwai wanda suke ganin zinar otara ba wani abu ba ne ya yi kanamin jimlatil ajarida yana daga cikin gayyan ajarida shi wannan maimun din illa annahu tafarrada anhum sai dai yana da wasu ra'ayoyi da ya sha bamban da su bi isbatul qadar khairihi wa sharrihi min al-abd shi yana cewa in dai abu na alheri ko na sharri ya faru to ba ruwan Allah bawa ne kaga yana da aqidan qadariyya wa isbatul fi'l lil abdi khalqan wa ibda'an kuma yana da aqidan cewa duk wani aiki bawa ne ya kirkiro kuma shi ya halicci aikin ba hannun Allah ciki wa isbatul istita'a qabla al-fi'l kuma shi yana da aƙidan cewa duk abin da kaga mutum ya yi, dama ya yana da ikon yi kuma ya nufi shi tun ma kafin ya yi to za a hukunta shi da wannan wal bi bi nan Laha ta'ala yuri al-khaira duna shar kuma yana da fatawan cewa Allah madaukakin sarki shi alheri kaɗai ya nufa amma bai nufatan sharri salhu ma shi a fi ma'asil ibad Allah bai da nufi cikin duk wani abin da bawaye na laifi kaga wannan shine tsantsan kadariyanci da murji'anci ina fatan kun gano wannan da kyau wa zakar al-husayn al-karabisi fi kitabihi alladhi haka fihi maqalat al-khawarij karabisi a cikin littafin shi da ya bada labarin aqidoji na khawarij yake cewa annal maimuniya yajizuna nikahi banatil banat su waɗannan maimuniya suna halattar da mutum zai iya auren jikokin shi wa banati aulad da 'ya'yan da 'ya'yan shi maza suka haifa da 'ya'yan da 'ya'yan shi mata suka haifa mun gano wa banati akhawatul eh, akhawa ko kuma kana da ƙani kowa to za ka iya auren ish ba yaka bace za ka iya awal akhawat ko ka aure ƴaƴan yanka ko ƴaƴan kanwanka ba su ne wanda kake ce maka baba ko kawo ba shi wancan aqidar yau da ce jami'an tsaron ƙasar nan suna da masaniya dangane da waɗannan aƙidin na waɗannan mutane za su yi mamakin don sun shiga gari suna zina da su wanda yayyinsu kowa ya suka haifa? suke mamaki saboda da aƙidansu ce kama ba wannan tsakaninsu da malamai akwai tazara mai yawa kaga waɗannan abubuwan suna bukatun ba a gyara su ba to su waɗannan yin tsagiyar ne za a ja su haifar da yaƙi da fitina a ƙasa a irin magangan da suke faɗin rashin mutunci Allah shi kiyaye inna Allah ta'ala تعالى حرم kahal banat suna cewa Allah ya haramta auren yadda kai ka haifa ne wa banatil ikhwa da ƴaƴan da ƴan uwanka suka haifa wal akhawat wa lam yuharrim nikah aulad haula amma in ƴaƴan suka haifi wasu to ba a hana ka aura ba kun gano wannan da kyau ku yanzu misali kai liman za ka yi auren yar wannan ka gane rashin mutuncin eh. yanzu misali shi wannan ba zai yi auren yar da wannan ya haifa ba amma ish yar wannan in ta haihu kaga jikin shi kenan ko da shi wannan zai iya zuwa ya aura kaga rashin mutuncin to suna da shi yanzu kai da kike ya'yanka ne ka fahimci bannan da kyaman da kazantan ku to waɗannan matsiyatan haka suke kuma waɗannan ne za mu ɗauka matsayin su ne jagorori su rika zagan mana malamai suna cin musu mutunci har gaji wani yana cewa ka rabu da suna Allah ba ka da malami ne don da kana da malami da idan aka yi masu kasa dubu ma ba za ka damu ba ai ba ka da malami ne ta kake ganin sun yi abin nan babu komi ko ba ka san darajar malamai ba ku gano wannan da kyau ku dillata ban da malamai suke wuta na rudut ta ka biya ma waɗannan ci zaunan da ba su iya yin komi sai sun bari an yi ɓanna sai bai kamata ma su waru kaza Allah maraukin sarki ya kyauta wa kalka abi wal ash'ari an maimuniya in karo ha kaunu wata yusuf min alquran su ma maimuniya suna gan su wata yusuf ba qur'ani bane wa qalu bi wujubi qitalu sultan wahadahu, su waɗannan maimuniya suna cewa sarki kaɗai ake faɗa da shi umar radiya bi hukumihi da wanda ya yadda da hukuncin shi yanzu munan abin da ya sa hawari suke zuwa tashan mota da makarantu da masallatai da coci-coci kashe mutane saboda so suna dan gwamnati ne amma mu ma suna hada da mu saboda mun yadda da gwamnatin so hawari sun san mu mun yadda da gwamnati haka ne amma wayan tsagera ba san da wannan ba ba hawari an taba mai laifi ya kai kara kotu ya da ɗagudu ce ba zai kai ƙara kotu ne sau da ni amma mala albani laifi nawa aka yi mai har ya koma ga Allah ko waɗanda ya kai su ƙara sun tuce shi na shari'a da su wasil a haka bai tsira ba kuma yake cewa duk wanda ya maka ba daidai maka nema haƙƙi gwargwada yadda za ka iya makalli irin waɗannan abubuwan da suke faruwa na cin zarafi wani ba fa neman bayani da komi shi da kawai batanci bukatun shi ta biya ko wanda shi faɗa biyan shi ne kawai wannan batancin ɗabi'a ce Ya yi kuma sai jingina da addini ya jama'a waɗannan abubuwan ba daidai ba ne? duk wanda yawan malaman mu ƙarya da ƙage da cin mutunci allah za mu kare mutuncinsa suna rayu ko ba sa rayu sai mu bayyana gaskiya al'amari domin cin mutuncinsu cin mutuncin addini ne da da'awar ta gano wannan shine sai ke cewa amma man ankarahu duk wanda ya inkarin shugaban ko hukuncin shi juzu ke taluhu suna sha bai halatta ya ke shi ba illa iza ana alaihi sai dai in ya taba taimaka ma shugaban aw ana fi dinin khawarij ko ya zo yana sukan khawarijawa aw sar dalilan lisultan ko ya zama shugaba na kaba hujja da shi ko kuma ana amfani da shi wajen yi ma shugabanni leƙen asirin hawarijawa to wannan za su kashe shi wa tafalul mushriki ne indahum fil janna su suna da aqidan cewa 'ya'yan mushrikai in sun mutu aljanna za su ci ina fatan mun gano wannan waɗannan su ne maimuniya idan Allah ya raya mu a muqaddima ta 37 za mu ji hamziya daga cikinsu. su kuma ka ji mugayen aƙidinsu sai ka auna aƙidin malam alban da malam jafar da sauran malaman sunna na ƙasar nan da sauran ƙasashen afirka haka take da ake masa karyan cewa su kawa da jini kuna gane wannan da kyau jama'a kuma wannan yana taimakawa mutane yanzu da dama da san waye kawari jawa su suna ganin kamar muna a'a muna ƙara karantar da mutanenmu ne Allah ya tsare mana imaninmu za mu saurara a nan muke ta subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum